يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل yanzu مناكرة karatun littafin المرض marar a babu sifatin hajji wa dukuli makka kuma wannan shi ne darasin darasinmu na 97 muna cikin hadisin jabir bin abdullah hadisi mai tsawo wanda jabir ba da labari game da tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa aikin hajji mun yi magana a kan tawaf wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ne haka nan muka yi magana a kan sa'ayi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ne duka dai a cikin hadisin jabir sa'ayi shine karshen aiki na umra to karatunmu a yau bayanin jabir ne allah ya kara masa yarda game da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata a farkon aikin hajji tun da an gama magana ta umra mu ci gaba jabir radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa ibn hajar ya ce wa fihi a cikin hadisin jazar ya ce faɗan ma kana yawan tarwiya a sa'ilin da ranar tarwiya ta zo sa'ilin da ranar tarwiya ta kasance ne ake nufi da ranar tarwiya حديث لتاهي لسان العرب المجلد النشر لشاهد الغريب يولى سبعين دقايا فكتش يوم التروية يوم قبل يوم العرب فاتود العرب شيء إذا أنت جيران التروية يوم التروية إذا جيران التزو كاتن ران الأمرا ينن التزو كاتن من الأمرا وأن ينشيني أجي يوم التروية وأن ينشيني wa huwa saminu min zulhijja ranar takwas ga watan zulhijja ranar takwas ga watan zulhijja wannan ranar ita ce ake kira yau mutarwiya sun miya ne abin da aka kira yinin da suna yau mutarwiya لأن الحجاج يتراون من الماء فيه saboda a ranar alhazai suke tara ruwa suna ta kokari su tara ruwa wa yanhabuna na ilamina suna tafiya mina wato kamar zango a kai a debi ruwa a kai mina me yasa wala ma a jiha saboda ita mina fili ne da babu ruwa fa ya zango suna rage min ma saboda haka larabawa suna tanadin ruwa a wannan rana ta takwas ga watan zuhijja kuma haka yazo a littafin al-nihayat fi gari da hadith wal athar da al-qamus muhit na al-bayruz al-abadi ibn hajar shi ma a cikin fatul bari yana mujallar da uku shafin gari biyar da tisin da uku ya yi magana game da tarihin wannan sunan tun da kaga jabir ne yake magana jabir ne ya kira shi ranar da cewa ranar tarwiya ashe an san wannan rana da wannan sunan tun kafin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ranar sunan yau mu tarwiya ranar ta ga wata ibn hajar ya ce li'anna tilkal amakin lam takun izaka fiha abahu wala uyub waɗannan yankuna wato kamar mina babu rijiyoyi babu mabugan ruwa babu inda za ka samu ruwa a mina a wancan lokaci a wancan zamani ma'ana zamanin jahiliya ba a samu rijiya a yankin mina gaba daya wa amma a fakat a jidda ibn hadir ce amma a yanzu ba akwai rijiyoyi da yawa a mina a zamanin sama kenan wanda ya fi shekara 500 da yake magana wastagnau an hamlil ma saboda ka tunda an samu rijiyoyi a mina mutane sun wadatu ba su da bukatar jidon ruwa a kai mina saboda dan adam bai tafiya sai da ruwa za a yi tafiya ne a tafi arfa a dawo a yi zama a Minna to kaga dole sai an yi jidon ruwa amma yanzu da ke akwai rijiyoyi mutum bai da ma bukatar yi wani tada ruwa ɗaya wakila fi tasmiyatihi a أقوال أخرى shaza. ibn ya ce to wannan ita ce fasara ingantacciya game da abin da sa ake kira ranar takwas ga watan zulhijja yau mutarwa ce to amma zaka iya samun labarai waɗanda suka ma'anar yau mutarwa waɗannan labaran gaba ɗayan su shawa yana cewa shafa minha anna adam ra'afihi hawa wacce ta ma'aziha daga cikin labaran da su inganta ba ana cewa a lokacin da annabi adam da hawa Allah ya saukar da su a wannan duniya annabi adam ya yi ta kokari yana neman hawa bai samu damar haɗuwa da ita ba sai amina wannan dalilin ne ya sa ake kiran sai a cikin wannan ranar wato shi yasa ake kiran yawon tarbiya ya ce ibn hajar ya ce wannan ba gaskiya ba ne ko da za ka samu labarin irin wannan wa minha daga cikin labaran kuma da ake bayarwa أن إبراهيم رأى في ليلته أنه يذبح ابنه فأصبح متفكرا يتروع akwai labarai da suke cewa annabi ibrahim alaihi salam ya yi mafarki da daddare yana yanka ɗansa da gari ya waye sai annabi ibrahim alaihissalam yana kokwanto game da mafarkin nasa fa asbaha mutafakkiran ya tarawwa wannan labarin ba ba gaskiya bane annabin Allah bai kokwanto ya bi umarnin Allah nabi ibrahim alaihi salam Allah ya yi shi a cikin alkur'ani kuma mafarkin annabawa gaskiya ne don haka nabi ibrahim ya san idan ya yi mafarki akan yayan kaɗansa mafarkin nan gaskiya ne nabi ibrahim ba zai yi kokoncin yanka ɗansa ba to cewa annabi ibrahim ya yi mafarki zai yanka ɗansa washe gari da ya tashi yana kokonto game da wannan mafarki gaskiya ne ko karya ma'anar kokonton ne ya tarawwa ya tarawwa ke sa aka kira wannan ranar yau mutarwuya wato ranar da annabi ibrahim ya yi kokonto game da mafarkin da ya na yanka ɗansa <clears throat> ibn hajar ce wannan ba gaskiya ba ne na uku anna jibril alaihi salam rafi ibrahim min aksal akwai labarai da suke cewa ranar kafa ga wata ne mala'ika jibril ya zo bayan annabi ibrahim alaihi salam ya gina ka'aba sai Allah ya turo mala'ika jibril ya zo gare shi ya nuna masa wuraren aikin hajji ya dauke shi ya kai shi mina ya kai shi arfa ya kawo shi mustalifa ya kawo shi wurin jifa duk da ya nuna masa wannan ma labarin in ka gani ba gaskiya ba ibn hajar ce wa minha daga cikin labaran annal imama yu'allimu nasu fi manasik al-hajj abin yake ake kira ranar yawmut tarwiya saboda ranar takwas ga wata ne shugaban musulmi yake karanta da musulmai ayyukan hajji kafin a fara aiki saboda haka ya ce waɗannan duka da cewar annabi adam alaihi salam ya haɗu da hawa'u a wannan ranar da cewa annabi ibrahim alaihi salam ya yi mafarkin yana yanka ɗansa da safe yana kukwanto da cewa annabi mala'ika jibril ya taɓa ga annabi ibrahim alaihi salam ya nuna ma annabi ibrahim wuraren aikin hajji da cewa a ranar takwas ga wata shugaba yake karantar da mutane yadda za a yi aikin hajji yake duk wannan ba gaskiya ba ne ma'anar yau mutar wuya ita ce ma'anar da aka yi bayan ya yi bayanin dalilai wanda suke nuna hatta ta harshen larabci waɗannan hadisai da aka ruwaito din yana nuna ba su inganta ba saboda haka gaskiyar magana ita ce ana kiran wannan ranar yawon tarwiya saboda a zamanin jahiliya larabawa suna ta kokari na tara ruwa a wannan ranar wannan shi ne dalili a littafin kashafin kina a mujallar na biyu shafin 441 aka ce kwanaki da ake aikin hajji guda bakwai kwanaki waɗanda ake aikin hajji a cikinsu guda bakwai kuma kowace rana tana da sunanta ya'ani ayyamin manasik saba'atu awwalha ranar aikin hajji na farko ita ce sadiqu zulhijja ranar aikin hajji na farko ita ce ranar bakwai ga wata ba takwas ba wa akhiru ha na ƙarshe karshe shine sadisu ashara ranar goma sha uku da watan zulhijja to sai ya kawo bayanin da wani malami magabaci wanda ake kiransa al-imamu makki bin abi talib wani sanannen malami marubuci wanda ya rasu a hijira ta ɗari hudu da talatin da bakwai ya yi maganar babu amalin hajji yana cewa ranar bakwai da watan zulhijja ana kiranta yawmu zinati ranar bakwai da watan zulhijja ana kiranta yawmu zinati ranar azu me yasa ake kiranta ranar azu da kano annahum kanu yusayyinuna mahamilahum wa hawajijahum lil khuruj <coughs> saboda a ranar <coughs> mutane suna tsawata rakumansu rakumai dabbobin da suke hawa su yi tafiya tafiya da za a yi aikin nan sai a yi musu kawa a musu ado a zamanin jahiliya fatattun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ah, har dai ya taho wanda larabawa sun saba da shi kuma musulunci ya tabbatar wanda bai zama laifi ba wa amma yau musamin ranar takwas ga wata ba fa ismu ranar ana kiranta yau kyarwe ranar bakwai ga wata yau musulina don iyakar azan da za ka yi kenan daga wannan rana kai da kwalliya sai kuma an gama aikin hajji shi yasa ake kiranta yau musulina ranar takwas ga wata ita ce yau mustarwiya ba sun mai bi zalika kai da kulli tarwiyar ta yin fi saboda a ranar suke tara ruwa kamar yadda bayani ya gabata kuma ana kiransa ma yawmun nakala ranar kaura ranar takwas ga wata ita ce ranar kaura me yasa lintikala ya fi min makka ila mina saboda a ranar ne alhazai suke kaura suna barin makka ana tafiya mina bayan an yi jidon ruwa ana tafiya mina ita ake kiransa ranar kaura to sai ta uku ita ce alkafi ranar tara ga wata me yake kiranta yawmu arafa ranar tara ga wata ita ce ranar arafa kaga ita ma da sunanta wal ashir ranar goma ga wata fa ita ce yawmun nahri ranar soke raguma ranar da ake soke raguma ranar da ake yanka hadaya walhadi ashar sai ranar goma sha daya. ana kiranta yau mulkarri ranar tabbata yau mulkarri ranar tabbata ne yasa li'annahum qarruna fihi bi saboda a ranar alhabi suke dawowa a haɗu gaba ɗaya a tabbata da ranar ake haɗuwa a a haɗu a zauna shi sa ake kiran wannan yini da suna yau mulkarri sai ranar sha biyu ga wata ana kiranta na nafirin awwal ranar barin mina na farko ranar barin mina na farko ita ce ranar goma sha biyu ga watan zulhijja wa salisu ashar ranar sha uku ita ce na nafirin salis ranar barin mina ta biyu kaga kowace ranar da sunanta jikin saboda haka idan aka ce yawmun tarbiya ana nufin ranar da ake ji da ruwa ana kawo nina ana tana da ruwa saboda tafiyar aikin hajji sai malamin ya ce haku lahu an yuhrima yawm as-sabi'i min zulhijja asali ana fara aikin hajji ranar bakwai ga watan zulhijja amma ba kowa ba waye aka so ya shirya ya fara aikin hajjinsa a ranar bakwai ga wata liyakuna ya kuna da tilka salasa saboda a samu kwanaki uku kafin a abin da ya ce an yakuna muhimman fihi fa yuqaddimu da ihram alayhi li yakuna sawmu salasati ayyati ihram bi bil hajj saboda ya samu damar yin azumin kwanaki kwanaki uku kafin nan wa yakunu akhiru tilka salasati yawm arafa kasance karshen wannan ranar ita ce ranar arfa fa yasumu sabi'a wa samin wa tabi azumin ranar bakwai ranar takwas ranar tara wanda bai samu damar haɗaya ba kamar yadda Allah ya kira a cikin alƙur'ani wa sab'atun ja waɗannan kwanaki uku mutum ya aikin hajji to ranar bakwai ga wata ɗin nan kamar yadda aka ce ita ce ranar farko dalilin da ya sa malamai suke cewa ita ce ranar farko ko da yake ba babu jima'i a kai amma al nawa nawawi cikin littafin al jimo mujallar na uku shafin ya ce ya tuhu imamu yau masabi min zulhijja ba da zuhur bi makka ranar bakwai ga watan zulhijja liman zai yi hutuba a bayan sallar azahar a garin makka zai yi bayan sallar azahar a ya amuru gadi ila ya yi umarni ga mutane gobe takwas ga wata jama'a su tafi mina liman zai yi hudu ba a makka bayan a asahar ranar bakwai ga wata ya karantar da mutane aikin da za a yi a ranar takwas saboda ranar takwas din ba za a samu hankalin mutanen ba saboda ka sai karantar da su abin da za a yi gobe kafin a tafi ga wannan hikima ce wannan hikima ce kuma wato hudubar tana da muhimmanci don haka yasa tana daga cikin hudubobi guda hudu waɗanda suna ta tabbatar a lokacin aikin hajji hudubar hudu ne hudubar hudu ce ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin aikin hajji wacce ce hudubar ta farko ita ce hudubar da za a yi a ranar bakwai ga wata ranar bakwai ga wata dalilinsa akwai hadisin abdullahi bin umar <clears throat> wanda yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qabla yawm at-tarwiyah bi yawm Abdullahi bin Umar ya ce manzon Allah ya kasance idan ya zama saura kwana daya a fita zuwa Mina khataban nasa wa akhbarahum bi manafiqihim manzon Allah yana wa mutane hudu ba ya karantar da su aikin hajjin da za a yi a washe gari daga washe gari wanda za a fara hadisin yana sahihu ibnu ibn kuzaima dubu biyu da bakwai da da da uku kitabu sunan kubra kitabun hajji babu kutub allati yustahabbu lil imam an ya'ti biha fi hajj awwaluha yawm sabi min dhil hijja bi makkah manyan masana hadisi sun inganta hadisin abdullah bin umar kamar shi al-imam ibn khuzaima kamar al-imam al-hakim kamar al-imam al-baihaqi kamar uh, al-imam an-nawawi hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2080 amma ba duka malamai ne suka karbi wannan hadisin ba al-imam malik yana inkari haka <clears throat> kasancewar shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai zauna a garin makka ba to ya za a yi a ce manzon Allah ya yi hudu ba a garin makka saboda haka ya zama imamu malik yana inkari amma malaman hadisi da yawa suna tabbatar da haka kuma in ka lura hukuma ta saudiya tana amfani da wannan hadisi idan ya zama ranar bakwai ga wata in ka lura da kyau za ka ga ranar bakwai ga wata ko da ba ranar juma'a ba ce ranar bakwai ga wata bayan sallar azahar za ka je manya ya yi hudu ba wannan hudu da zai yi zai karantar da mutane fita da za a yi washe gari ranar takwas ga wata saboda na abdullahi bin umar yana daga cikin hudubobi guda hudu wanda da insha Allah za mu yi magana a kai cikin hadisin jabir bin abdullah Allah ya gara masa yarda al-imam an-nawawi yace wa yakhruju ila mina fil yawm samin sai mutum ya fitar daga makka da tafi mina a wace rana ranar takwas ga watan zulhijja kamar yadda muka ce hudubobi guda hudu ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akwai ba ta ranar bakwai ga wata wacce abdullahi bin umar ya bada labarin ta a garin makka ranar bakwai ga wata min zulhijja sai ba ta biyu a ina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yawmu arafa ba ta biyu da annabi yayi a ranar arfa ne a masallacin da ake kiransa masjidu ibrahim masjidu ibrahim shine masjidu namira sai hudu ba ta uku da annabi sallallahu alaihi sallam yayi yawmun nahari minan an gama yawan arfa an taho muzdalifa ranar sallah amina annabi sallallahu alaihi sallam yayi hudu ba ta ƙarshe ita ce yawon nasiril awwal da minan aiban ranar goma sha biyu ga watan zulhijja shi ne yawon nasiril awwal annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gudu ba to mu dawo ga hadisi jabir ya ce falamma kana yawon tarwiya فلما كان يوم التروية a da ranar tara ruwa shine yawon tarwiya a sa'ilin da ranar tara ruwa ta zo ta wajja ila minan sai suka fuskanci mina wato suka doshi mina ita mina tana tsakanin makka da musdalifa kilomita bakwai ta gabashin masallacin ka'aba kilomita bakwai gabas da masallacin ka'aba ba ta da nisa daga cikin garin eh, wato daga masallacin ka'aba wa rakiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabirai ce kuma manzon Allah ya hau abin hawa fa kalla biha az-zuhra النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ظهر أمنا والعصر ده العصر والمغرب ده مغرب والإشاء ده إشاء والفجر ده كما صلى الرسول النبي صلى الله عليه وسلم يسلم بدا بيار أمنا سيأتي ولم يصلي بينهما شيئا إيه، هكذا لا لا na tsallaka zuwa gaba sun ma makasar kalilan ko na to ba za mu shiga nan ba jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallan azhar da asar maghrib da isha da sallar asubahi amina wato ibn hajjar ya takaita abin da shi jabir ya faɗa a cikin hadisin imamu muslim yanda bayanin da ya tuho ibn hajjar ya daddi shi yasa ya ce wa fihi wa saboda ya datse wani abu sai ce a cikin bayanin Jabir kaga yana nuna maka ya datse wani wato abinda eh, shi Ibn Hajar ya datse a cikin bulugul maram bai faɗa ba wanda yana daga cikin bayanin Jabir bin Abdullah kamar yadda hadisin ya zo a Sahih Muslim da sauran littafan hadisi Jabir ya ce bayan an gama umra wa qadima Ali min al-Yaman sai ga sayyidina Ali ya taho daga Yaman bi budunin nabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da raguma na annabi sallallahu alaihi wasallam raguman da aka hada da wanda mazan Allah ya zo da su suka zama ɗari suka zama ragumai ɗari waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke a bayan gama aikin hajji ragumai ɗari rizna ali ya taho da su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da can ya tura khalid bin walid amir jagoran yaƙi ta yankin yaman sannan ya dawo da khalid sai ya tura sai na'ad akwai labarai da suke nuna lokaci guda ma mazan allah ya haɗa su yana cewa wannan yabi nahiya wannan nahiyar wannan kuma yabi wancan nahiya amma idan sun haɗu to sai na ali shine jagora a kai wato shine kwamanda gaba daya inda sojojin biyu sun haɗu to sai na ali sai ya taho yana isowa makka sai ya taras annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya zo da shi da sahabbai matarsa ita ma ta zo aikin hajji ita ce fatima bintu rasulillah yar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma tana tare da manzon Allah yana mai inda iyalinsa take fa wajada fatima radiyallahu anha mimman halla yana zuwa sai tarar da matar shi ita ma dai ta fita daga ihram ta fita daga haraji tana cikin waɗanda suka fita daga haraji wala da sa tsiyaban sabiga ta sanya tufafi mai rini wanda ya zama ta yi kwalliya wata halar ta sanya kwalli tozali ta yi ado sai na da shigo ya ganta haka fa an kara zalika a sai ya nuna ba ta yi daidai ba yaya za ki ado bayan an tafi aikin haji sai ta ce masa inna abi amara ne da haka ai babana ne ya ce in yi haka ta ce masa babana ne ya ce in yi haka saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sa'ayi ya gaya ma duk wani sahabi wanda bai koro dabbar hadaya ba ya warware sa daga wannan lokaci ya mai da ibadar da ya ta zama umra kawai amma wanda ya taho da dabbar hadaya qiran to shi za a tafi da shi ba zai cire haramin ba sai an gama sauki aikin haji ya zama akasarin sahabban manzon Allah su zo da dabbobi ba saboda haka duk sun fita daga harami hatta matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun cire harami to sai ga sai na ya taho ya tambayi fatima ta bashi wannan amsa wanda shi sai na ali ke bada labari a lokacin yana iraq a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa zahabtu ila rasulillah saboda haka ni sai na tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da fatima ta bashi wannan amsa muharrishan yana wato yana fada ga ita fatima yana mata fada yaya za ta yi haka da ta ce mar ai annabi ne ya masa umarni sai ya tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam lillazi sana'a eh, mustaftiya da rasulillah ya tafi ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk bayanin jabir ne yana cikin bayanin da ibnu hajar ya dade bi kawo shi a cikin littafin gudun maram ba shi ma zakarata fa akhbarat fa akhbartuhu sayyidina ali lokacin yana iraq yake ba da labarin abin kaga bayan rasuwar annabi ya ce lokacin da Fatima ta gaya min haka sai na tafi ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam saboda in bashi labari ga abin da zakarar da Fatima ta sanya tufafi ta yi kwalliya fakanu lokacin da ya gama magana sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce sadaka sadaka haka ta faɗa maka ne eh, ta faɗi gaskiya ce fatima ta yi gaskiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sai na ali ya ce masa ma za kunta hina faraftal hajja lokacin da ka shiga harami na aikin hajji me ya lafazinka me ka faɗa me ya lafazinka me ya niyyarka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana so yace kai ma ce haramin ke manzo Allah yana so yace kai ma ce rana ta haramin to amma sai fara tambaye shi lokacin da ka shiga harami daga miƙaci me ya niyyar da ka kulla wace irin ibada za ka yi sai na da yake kuntu sai na ce ga niyyar da ga abin da na furta a lokacin da na zo miƙaci na ce Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluka ya Allah na yi harami irin haramin da manzonka ya yi wannan shine niyyarka to wannan kalma da ya faɗa sai ya dakatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ma in hadiya ni ina tare da hadaya na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to tun da niyyar kai kenan ka kulla niyyar hajji irin tawa <clears throat> to ka dai gani na koro dabbobin hadaya kai ma ka taho da naka hadaya ya ce na zo da hadaya sai manzan Allah ya ce fa za ka hidu to ba za ka warware haramin ka ba wato hajji na da naka iri guda ne <clears throat> ya ce fa hallan nasu kullum ya zama duk mutane sun fita daga harami wa kasaru illan nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai annabi wa man kana ma'ahu hadiyun da kuma wanda ya zama ya koro dabbobi tare da shi falamma kana yawmut tarwiya duk wannan bayanin jabir ranar sai na zai ce falamma kana yawmut tarwiya tawajjahu ila mina fa ahallu bil hajji وركب رسول الله فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا بيان جاز عند cikin bayanin ya zama ibn hajar ya dace wani sashi to sayyidina ali a lokacin da ya taho makka yana tare da abu musa lashari wanda ya zo cikin al haya na ibn kasir ibn ya bada labari. aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam tarihi yana mujallar da bakwai shafin dari biyar da hamsin da bakwai wa kana abu musa fi jumlati man qadima ma'a aliyin walakinahu lam yasub hadiyan a wannan tafiyar da sayyidina ali yayi yana tare da abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari shi ma sun shigo makka tare da sayyidina ali yana tare da shi amma bambanci shi sayid na ali yana tare da dabbobi na hadaya amma abu musa ba shi da dabbar hadaya saboda haka fa'amarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an yahilla bada ma tafa da umra wa sa'a sai mazan Allah ya umarni ga abu musa ya ce to kai tun da baka da dabbar hadaya ba sai ka fita daga harbinka tun da ka riga ka sauke umra fa fasaha hajjahu ila umra saboda haka sai ya canza hajjin da ya taho da niyyarsa ya koma umra wa sara mutamatti'an kada ya koma aikin hajjin tamattu'i kenan abu musa bashari a zamanin sayyidina umar yana yana ba da misali da haka yana fatawa yana cewa duk mutumin da ya tafi aikin hajji da niyyar zai yi hajji bai kora tubar hadaya ba to lallai ne ya bata wannan niyyar tasa ya canza ta ta koma umra ya canza ta ta koma umra saboda haka aikin hajjinsa ya zama tamattu to iyakar wannan bayanin da muka ji na jabir shine muke so mai shafi a kai kamar abubuwa guda bakwai insha Allah na farko jabir a cikin dan bayanin da ya mana sannan mun fahimci lokacin da ake kulla niyyar aikin hajji lokacin da ake kulla niyyar aikin hajji ga wanda baya bai taho da ni da aikin hajjin kiran ba nan kamar mai tamattu kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam so za sun fita daga daga umra sun shiga kayan gida yanzu za a fara aikin hajji yanzu ne za su shiga niyyar aikin hajji eh, wannan bayanin yana cikin fasul bari yana hujjar da nau'in shafin da wa talafu fil waqt alladhi yuhillu fi ba madhhab al-jumhur ila anna al-afdal an yakuna yawm at-tarwiyah akasarin malaman suna sun ce mafi kyau ranar da za ka kulla niyyar aikin hajji ita ce ranar takwas ga watan sulhijja shi ne yau mutar wuya akasarin malaman suna wanda shi ne abin da suka fiye a kai saboda wannan hadisin da jabir ya tabbatar a ranar takwas ga wata ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mina ya bar makka ya tafi mina yace tawajjahu ila mina fa ahallu bil hajj fa ahallu bil hajj wanda ke zo cikin gudugun maram wato sai suka sake kulla niyyar aikin hajj bayan da sun warware wannan niyyar <clears throat> ibn al-munzir yace al-afdal an yuhilla yawm al-tarwiya illa al-mutamatti alladhi la yajidu al-hadiya kowa kowa ana so ranar da zai kulla niyyar aikin hajji idan yana garin makka ya kasance ranar takwas ga wata waye wanda ba a son ya niyyarsa a ranar takwas ga wata mutum ɗaya ne shi ne wanda bayani ya gabata wanda ake son ya fara niyyarsa to ranar bakwai saboda ba shi da dabbar da zai yanka kuma ya yi hajjin tamattu saboda haka zai yi azumi kwanaki goma zai yi azumi uku a hajji bakwai idan ya dawo gida wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin alƙur'an to tun da Allah ya ce fil hajji fil hajji ba a ce a makka ba fil hajji yaushe ne ayyamul hajji eh, al-ayyamul hajji su ne muka kirga guda bakwai kaga ya kamata yayi yi waɗannan azumi guda uku a cikin ayyamul hajji haka Allah ya ayyana saboda haka yasa aka ce ya fara daga ranar ya fara daga azuminsa daga ranar bakwai ga wata ya illan mutamadi wa yuridu sam fa yu'ajjilu al-ihlal yasum thalathata ayyamin ba'da an wa yuhrim واحتج الجمهور بحديث أبي الزبير عن جابر وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب ibn hajar yace wajhu ihtijaj ibn umar ala ma zahaba ilai annahu yuhillu yawm wuya ana son mutum yayi ihram a ranar takwas ga wata isa kare mai makka idan yana makka idan kuma ba shi da hadaya to yayi daga bakwai ga wata wanda zai samu damar yi bakwai takwas in ya kara da tara ba laifi bane a fahimtar malamai amma wasu na ganin ya bari ya yi a ranar sha ɗaya sha biyu sha uku su ne a yamun ta shire waɗannan azumin kwanaki uku shi da dacewa ولم يكن بمكة ولا كان ذلك يوم تروية من جهة أنه أهل من ميقاته من حين ابتدائه في عمل حجته وتشيء النبي صلى الله عليه وسلم باشد بكاتر يساك وتنية saboda aikin hajjin sa ne tun da ya riga ya yi niyyarsa daga miƙatin madina zulhulaifa har aka zo maka bai cire haramin ba yana nan cikin ihram saboda ka ko ranar takwas ga wata ba wata niyyar da ya sake illa kawai ta himina duk wanda ya zo da niyyar ba ya sake wata sabuwar niyya saboda za a tafi aikin hajji amma mutamakkin al mutamakkin shine wanda ya riga ya cire haramin ya yi umra sai cire hajji shi wannan shi ne ake son wato ya kasance sai ranar takwas da wata zai shiga harabi wannan shi ne abu na farko da hadisin jabir ya nuna mana shi sa ya ce falamma kana yawmut tarwiya kamar yana tabbatar mana ranar da sahabbai suka sake komawa harabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni sun cire harami a lokacin da suka soke umra sai matsala ta biyu yaushe ne ake tafiya mina daga makka ka bayanin sa ya taho a fili cikin hadisin jabir wanda aka raka ibn taymiya cikin majmu'u fatawa mujallad na shida shafin gari arba'in yayi magana cewa fa idza kana wuya a ahrama wa ahalla bil hajj idan mutum ya yi a hajjin tamattu a lokacin da ya shiga makka da umra ya sauke umra ya cire harami to zai sake koma haraminsa a ranar takwas ga wata fa yaf'alu kama fa'ala inda al-miqat fa yaf'alu kama fa'ala inda al-miqat an sani rana takwas ga wata shin ya za ka yi shiga harami din yadda ka shiga harami a lokacin da aka zo miƙati haramin umra abubuwan da ka yi su ake so ka yi kuma a yanzu wato idan za ka shiga za ka sake shiga harami na aikin hajji wa in sha harama min makka wa in sha a min kariji makka in ka ga dama a cikin garin makka ka yi haraminka in ka ga dama sai bayan ka fita maka in ka ga dama sai an zo mina ma in sai an zo mina sai ka yi sai ka yi haramin ka wa ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma ahramu kama amarahum annabi sun yi harami ne a wurin da suka yi sansani wurin da suka yi sansani ko ba cikin garin makka ba ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi makka bai zauna a cikin garin ba a bayan gari ya zauna da shi da sahabbai ana kiran wurin da sunaye da yawa ana kiransa al-baqha'u al-baqha'u ana kiransa al-abtahu ana kiransa al ana kiransa haifu banikina. Haifu banikina waɗannan sunaye guda hudu din sun shahara akai al-baqha'u al-abtahu المحفظ خيف بني كنانة الإمام الشوكاني في نيل الأوطار مجلد نبي إرشاد نفس تندق يتي أينه قولين دا النبي صلى الله عليه وسلم جيسا ثاني a lokacin da ya taho sunan gurin shi ne muka ce yana daukan waɗannan kalmomi guda hudu din sai al'imamu shaukani ya ce wahiya man ba tsaha min alwadi wata fa'a asali idan aka ce al'abtahu kwari ne mai fadin gaske kwari ya zama a samu kwari mai fadi shi ne da larabci ake kira al'abtahu wahiyar da ke yi kanu da al-muhassar ana kiransa ma al-mu'arraf wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sansani amma cikin hikimar Allah ainihin wurin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a bayan garin makka din ya zama malamai sun samu sabani a kai Allah ya batar da shi saboda sauki ga mutane saboda mutane suka yi kokari sai sun je inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka da inda ya zauna da inda ya taba sai Allah ya bada gurin amma hakika an san gurin wuri ne sananne kuma har yanzu wuri ne sananne saboda fari ne mai faɗi tun daga mina har zuwa makka wannan kwari eh, imam ya ce wa haddu ha ma bainar jabalai ne idan makbara tun daga mina wannan kwari ya gangaro har zuwa makabarta makabartan al-mu'alla akwai makabarta wanda aka binne su khadija allah ya kara mata yarda uh, wannan makabartar tana na har yanzu wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sansani yana yana tsakani sai zama nisansa da cikin da masallaci da nisansa da mina nisa ɗaya ne wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sansani a tsakanin makka da mina tsakanin makka da mina manzo Allah bai shigo garin makka ya zauna ba wanda yana cikin al-istiskar na ibnu abdul barri mujallal shafi na 296 akwai hadisin al-imam abu dawud yana al fara'id hadisin usama bin zaid usama bin zaid dama yana hannun annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan manzon Allah shi ma ya girma lokacin da aka zo makka ya ba da labari ya ce kultu na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah aina tanzilu gadan ya rasulullah gobe idan mun isa makka ina zaka sauka kasan dai asali mutumin makka ne shi manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin makka ne fi hajjatihi lokacin da aka yi aikin hajji sai usama yake sa. ya rasulullah idan mun isa makka gobe a ina za ka sauka wani gida shi ne sai Allah ya ba shi amsa ya ce wa hal taraka a aqilun manzilan shin a aqilu ya kyale mana sauran gida ne da za mu shiga mu zauna in mun shiga makka ai ba mu da gida a makka manzon Allah ya ke faɗa saboda abu talib yana da yara babban ɗansa ake ce ma aqilu sai ja'far ga sayyidina ali ibn abi talib to shi ja'far da sayyidina ali yani musulmai musulmai ne saboda haka lokacin da abu talib ya rasu wannan yana cikin bayanin al-imam al-khattabi da ya cikin ma'alim sunan sharhin sunan abi dawud juz'i na uku shafin da ibi da shirin innal muslim la yarithu al-kafir musulmi bai gadon kafiri wanda shine asali sunnar manzon Allah to aqilu aqilu lam yakun aslama yawma wafati abi talib ranar da abu talib ya rasu aqilu bai musulunta ba amma ja'far wa kana ali wa ja'far muslimain falam yarisa da ja'far da sayyidina ali musulmai ne saboda haka ba su da gadon abu talib amma a ƙilu a lokacin da abu talib ya rasu bai musulunta ba saboda aka sai ya gaje gidan gaba ɗaya dukiyar abu talib gaba ɗaya shi ya gada babu abin da sayyidina ali ya gada da ja'far bin abi talib Allah ya kara musu yarda fa ma eh, malaka aqil riba' abd al-muttalib ba kuma shi aqil lokacin da ya mallaki duka gonaki da wato kadara ta abu talib gaba ɗaya sai ya to tunda ya sayar kaga babu saura kuma saboda haka lokacin da Usama bin Zayd yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah idan mun isa Makka gobe wani gida za ka sauka sai manzo Allah ya ce wa hal taraka aqilun manzila ka san manzo Allah a gidan Abu Talib girma a hannunsa ya girma saboda haka yake cewa shin aqilu ya bar mana wani gida ne ai ya riga ya sai da wanda ma ya gada shi a aqilun daga baya shi ma ya musulunta dukkan su sun musulunta amma a lokacin da Abu Talib ya rasu shi a aqilu bai musulunta ba don haka shi kadai ya gaje shi ne a manzon Allah ya ba ma Usama bin wannan amsa Ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu naziruna bi khayfi bani kinana in kana son ka san ina za mu sauka in mun isa makka za mu sauka ne wato a kwarin banu kinana a nan za mu sauka ba ma cikin garin maka ba ba za mu shiga maka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a wannan kwari za mu sauka ba cikin gari ba tunda ba mu da komai a gari kaga manzon Allah shi ma ba kone ke haisu taqasamat quraishun alal kufri inda ma kafirai suka yi rantsuwa akan kafirci a wurin za mu sauka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يتم أسامة بن زيد نحن نازلون بخيف بني كنانة haitu ta kasamar ƙorashin alal kufri za mu sauka ne a farin banu kinana wurin da ƙorashawa suka yi rantsuwa a kan lallai za su ci gaba da riko da kafirci wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kamar yadda malamai suka fassara wannan magana misalin su al-imamu nawawi تحالفوا على إكراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطالب من مكة إلى هذا الشعب فرق المسلمين lokacin المسلمين musulunci bai yi ƙarfi ba musulmai suna cikin garin makka 'yan kaɗan ana saboda ka sai ƙurai shawa suka yi rantsuwa a kan cewa za su kori musulmai daga cikin garin makka su koma wannan kwari su zauna a gurin wa katabu bainahum as-sahifa al-masura fiha al-wa'd min al-batil suka rubuta suka kawo wata takarda aka yi rubuta karerake da yawa a ciki karerake sosai na batanci kasa idan ba a san mutum sosai, a shirya karya a kansa don a bata shi don kada jama'a su so shi abinda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da banu hashim da banu muttalib aka kore su daga zuwa ga wannan kwari wannan kwarin shi ake kira haifu bani kinana haifu bani kinana wa katabu bainahum as-sahifa al-mastura fa arsala Allah alaiha al-arda al-imam an-nawawi yace Allah ya turo gara Allah madaukaki ya turo gara fa akalat ma fiha min al-kufri wannan garan sai ta cinye duk ƙaryar da ke cikin wannan takarda gara ta cinye duk inda aka yi karya a takardar wata raka ma fi hamin zikirin lahi ta'ala amma inda aka kira sunan allah sai garan ta kyale shi kaga inda garan ta cinye duka a ta wannan kuma sharrin kwaro ne to amma sai allah ya yi hikimarsa gara ta cinye duk inda aka karya a cikin takardar <clears throat> amma wurin da aka sa sunan allah sai garan ta kyale fa akhbara jibril nabi sallallahu alaihi wasallam da zalik mala'ika jibril da ya ba mu annabi labari a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari sai ya kira babban sa Abu Talib yace baffa kana da labari takaddan nan da kuka rubuta kaza aka rubuta kaza da kaza aka sa cikin Ka'aba ga abin da ya faru da ita to Abu Talib da ya ji wannan yana kaskanta manzon Allah صلى الله عليه وسلم فأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم yaje samu dattawan shawa yace musu to ga abin da Muhammadu nan da ba ku so ga abin da ya gaya wannan takarda da aka yi alkawari aka rataya ta aka aba fa gara ta ci wasu suka hau fa wajaduhu kama qala su saukar da wannan takarda suka tarar da takardan haka nan dai yadda manzon Allah ya bada labari wal kisa mashhura al-imam an-nawawi yace labarin sananne ne amma duk da haka ba su sadu da ba saboda sun yi nisa a kafirci wannan bai sa sun gane su ba to ku duba wata hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu musulunci ya ci duniya gaba daya makkan kanta ta zama ta musulmai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin makka ya ce duk mutumin makka ya sauki baku za a kuke su amma sai annabi ya yin haka wannan kwari wanda aka gallaza wa musulmai a wannan kwarin manzon Allah ya je ya zauna kuma ne maka ya shigo garin maka me yake karantar da mu manzon Allah yana karantar da mu cewa ya fi jin daɗin rayuwarsa a wannan kwari da aka azabtar da shi domin Allah akan ya dawo cikin garin makka ya tunatar da shawa kuma wato akwai wa'azin da ba sai an maka da baki ba ishara tana isa mai hankali idan akwai sauran kafiri a garin maka wanda bai musulunta ba idan yana ganin manzon Allah ya dama sarauta yake nema ko mulki ko dukiya to ga annabi da ya dawo da shigo garin maka ba sai ya zauna a kwarin da da aka kore shi ana aka yi ta sansani aka zauna kaga wannan sai zama wa'azi gare shi to abin da ake manufa a nan ita ce idan mutum <clears throat> zai yi harami ranar takwas ga wata zai harami ne daga inda yake daga inda yake wanda shi ne bayanin da malamai suka yi kamar bisa la'akari da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi bin abbas mutafakun alaihi wanda cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana hudu na makka wa muhalluhu min halibi duk wanda mazauninsa ya zama yana cikin harami yana cikin garin makka to inda za ka yi harami daga gidan da kake zaune nan ne za ka yi harami hatta ahla makka yau na min makka mutanen garin makka za su yi harami ne daga gidajen su kawai saboda ka ba sai ka fita bayan gari ba wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba sai ka fita gari ba ibn al-qayyim tawbiya a littafin zatul ma'ad juz'i na uku shafi gari biyu da goma sha uku Ya ce, wa kana yusalli muddata muqamihi bi makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah duk tsawon kwanakin da yayi a makka duk tsawon kwanakin da ya yi a makka ila yau tarwiya bi a gidansa yake sallah alladhi huwa nazilu fihi bil muslimin bi makka a bayan garin makka ba wa shigowa gari suke su yi sallah su koma bala a wurin da suka sansani a nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sallah da shi da sahabi fa aqama bi zahir makka arba'ata ayyan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a bayan garin makka kwanaki hudu ahad kamar yadda jabir ya faɗa wace rana annabi ya iso makka lahadi ko da safe ya sauke umura to kaga annabi ya kwana lahadi wal isnain litinin wa sulasa talata wal arbi'a laraba ya yi kwana hudu a bayan garin makka inda suka yi sansani falamma kana yawmul khamis ranar alhamis buhan da safe da hantsi wanda shi ne ke karanta da mu matsala ta biyu wani lokaci ake so ka fita ka je mena lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan sansani da suka yi a bayan garin makka da hantsi rana ta daga kenan daidai wannan lokaci ta biman ma'ahu minal muslimina ila mina sai manzon Allah ya tashi daga wannan guri al-muhaffab da shi da sahabbai suka tinkari mina فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم saboda haka sahabbai waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su zo da dabbobin hadaya ba waɗanda suka shigo kenan annabi ya musu umarni su warware haramin su su mai da niyyar su ta koma umra yanzu sai suka jaddada niyya ta aikin hajji walam yadkhulu ila al-masjid ibn al-qayyim yace ba su shigo makka fa ahramu minhu don su yi harami daga ka'aba ba daga nan inda suka yi sansanin suka kulla niyya bal ahramu wa makkata khalfa zuhurihim sun yi haramin su alhali makka tana bayan su ba su shigo gari ba falamma wasala ila mina a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa mai nafa lokacin da manzon Allah ya isa mina sai dama ba nisa kamar yadda muka ce inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sansani al-muhaffab yana tsakanin mina da makka nisan ɗaya ce kamar yadda ibnu abdulbar ya faɗa a littafin al-istiska to ana isa mina annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan azhar da asar wa bata biha ya kwana a mina saboda ka yaushe ne ake so ka bar makka zuwa mina lokacin hantsi saboda dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsala ta uku ita ce lokacin da za a fita din nan kowa zai fita <clears throat> har masu haila <clears throat> har masu haila wanda ke jabir ya yi bayani amma ibn hajar bai kawo bayaninsa a cikin bulugul marami ba ma hakika jabir ya yi bayani cikin hadisin jabir ibn abdullahi ya ce sun madakala rasulullahi ala aisha radiyallahu anha ranar takwas din nan ga wata da hantsi a lokacin da manzon Allah zai bar inda suka yi sansani al-muhaffaf ya tafi mina ya shigo wajen aisha fa waje da hatabki sai ya tarar da aisha tana ta kuka aisha na ta kuka fa kada sai manzon Allah ya ce ma sha'anuki me me me labarin me ya faru kala sai ta ce sha'ani anni kabhitu labari na saboda haila ta ta same ni haila ta same ni wa kad hallan nas wa lam ahlil mutane sun warware haramin su kamar inda kai umarni sauran matan sun warware haramin su saboda su koro dabbobin hadaya ba amma ni ban warware haramina ba saboda ina cikin haila walam atub bil bait kuma gashi ban je ma na yi tsawafin ka'aba ba wannan su yadhabu na ila al-hajj al-an gashi yanzu kai sanarwar mutane su fita a tafi aikin hajji to kaga ita kenan bata bai umran ba fa kana sai manzo Allah yace to ai ba abin da zaki kuka bane tunda ba ke kika jawo maka ba inna hadha amrun katabahu Allah ala banati adam shi haila jini ne wanda Allah ya wajabta shi akan mata 'yan adam Allah ya wajabta shi akan mata 'yan adam tunda tilas ne mace ta yi haila don wani don haila don jinin haila ya hana ki aikata wata ibada kaga ba laifin ki bane manzon Allah yana nuna cewa ai ba laifin ki bane bare har ki kuka tunda abu ne wanda Allah ya wajabta ma 'yan adam mata sai sun yi haila ba ka tattale saboda haka kije ki wanka kawai karki da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ki wanka ثم أحلي بالحج تكي نير أيكن حج مفتقى بعدها وفعل جابر يتسي عائشة تيهك دل kuma jabir ya bada labari ya ce wa waƙafatin mawaƙif ta tsaya duk inda ake tsayuwa tare da alhazai hatta iza tsoharar sai da ta samu tsarki daga haila din fafat bil ka'aba wa safa wal marwa sai da ta samu tsarki sannan ta dawo ta tsawafi kuma ta yi sa'ayi wanda hadisin yana cikin riwayar jabir yana sahihu muslim hadisi na dubu da da biyu goma sha uku da limamin nawawi ce babban abin lura anan shine Aisha tana cikin haila tana da damuwar za a tafi aikin hajji hailan jinin hailan ya hana ta sauke umra amma duk da haka annabi ce ki wanka me yake nuna ma al-imam an-nawawi wato a shafin sahihi muslim juz'in 8 shafin 159 yace hadha al-ghusl huwa al-ghusl lil-ihram ai wankan ba na gama haila ba ne da hailar ba ta kare ba da kamar haila ta kare ne annabi ya ce ki wanka wani sai a ce wankan gama haila to wannan wani wata wanka ke nan al-imam an-nawawi ya ce wannan ya nuna cewar yustahabbu li kulli man arada al-ihram bi hajjin aw umra sawa'un al-ha'id wa ghayruha ko da mace tana haila ko da mace tana cikin jinin beki kamar da aka yi umarni ga asma'u bintu umay lokacin da ta haifi muhammad bin abubakar as-siddiq Allah ya kara musu yarda farkon fitowar manzon Allah lokacin da iso uh, wato laifa kaga nan ya nuna cewar mace mai haila da mace da take beki ya kamata ta yi wanka saboda shiga ihram ko da haramin nan na umra saboda yana da muhimmanci muhimmancin sa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu Aisha ki wanka ita Aisha hailan ya same ta ranar Asabar gab da za a shigo Makka ta san sun shigo Makka ran Lahadi ranar Asabar haila ya zo mu Aisha to lisalatul kalon mai zulhijja ranar uku ga watan zulhijja kenan santa ashira. hijira na da shekara goma kamar yadda ibn hazm ya yi bayani a cikin littafi akwai littafin ibn hazm guda ɗaya da ya rubuta hajjatul wada wallahi ne muhimmin gaske ya tattara ilimi wanda ba za ka same shi a wani littafi ba sabanin wannan ya tattaro riwayoyi da suka yi magana akan eh, hadisai da suka yi magana akan hajjin annabi wato hailan ya zo mata ranar asabar uku ga watan zulhijja ya ƙari a ranar asabar ranar sallah ya ƙari a ranar asabar goma ga watan zulhijja ranar sallah ne shine yawon nahari daga ranar uku zuwa ranar goma ka kwanaki bakwai shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sun shigo makka sun fara tawaf a ranar lahadi kaga kwana ɗaya da zuwan haila aka shigo makka saboda haka ba za ta samu damar yin tawaf da sa'i ba ranar yaushe kuma aka bar aka bar al-muhaffaf inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sansani ranar alhamis ranar alhamis wanda shine ranar takwas ga watan zulhijja saboda haka kaga hailan bai dauke ba tana cikin haila har zuwa ranar tara ga watan zulhijja ranar goma ga watan zulhijja hailan ya ƙare wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda a dalilin wannan ya sa duka matan annabi sallallahu alaihi wasallam babu matar da ta yi hajji iri ɗaya da na manzon Allah sai Aisha ya zama ta yi kiram Aisha ta shigo da ihram bata cire ba duk matansa sun cire harami tana cikin harami manzon Allah yana cikin harami sai da ta kai ga ƙarshen aikin hajjinta ya zama suna cire harami da ita da manzon Allah sai matsala ta hudu matsala ta hudu ita ce da muke fahimta a hadisin nan dan bayani da Jabir yayi a gurin malamai suna cewa yustahabu an yusalli bi minan qasran bila jam'i kaga inda ya koro magana Jabir yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa mina fa salla biha adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal isha wal fajr ko ka gane hikiman me yasa Jabir ya kirga su wato dan ya nuna maka manzon Allah bai hada wasu salloli biyu ba yayi kowace salla akan lokacinka duk da cewa kuma manzon Allah yana kafaru ne yana kafaru amma kuma yayi kowace salla akan lokacinta lokacin azhar yayi manzon Allah ya azhar la'asar lokacin ta na yi manzon Allah ya yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar isha lokacin ta na yi manzon Allah ya yi aka zo sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda haka a nan malamai suke cewa duk mutumin da ya riga ya isa mina to ko da ɗan garin makka ne haka zai sallah ko da ɗan garin makka ne fala farka bai na ahli makka wa gairi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni ga waɗanda suke bin sa sallah ya ce musu ku cika sallah ba la manzo Allah bai gaya musu ba ka duba tazarar da ke tsakanin mina da makka mun ce kilomita bakwai tsakanin mina da makka amma annabi sallallahu alaihi wasallam har aka gama sallolin na aka bar mina idan yayi sallah baya gaya wa mutane ina yan makka ko ku cika sallah a duk wanda aka yi sallar a ƙasar za a yi sannan kuma ba za a haɗa sallah biyu ba za a yi kowace sallah a lokacinta akan haka ne ibnu taymiya yi magana a cikin majmu' fatawa mujallal 26 shafin 130 yace fa innahu min al-ma'lum anna ahla Makka. mutanen makka su ma sun yi aikin haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hajju ma'ahu wa kanu khalqan kathira suna da yawan gaske mutanen makka mutanen maka suna da yawa tunda wurin da za a yi aikin hajjin ba shi da nisa daga garinsu wa qad kharaju ma'ahu ila mina yusalluna khalfahu su ma mutanen maka sun fita daga makka sun taho mina gaba daya an hadu ana sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma salla bi mina ayyam ayyama mina qasra kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasaru haka bayan an gama aikin hajji aka dawo zaman mina duk kasaru annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan su kulluhum yusalluna khalfahu ahlu makka wa sa'irul muslimin lam ya'mur ahadan minhum an yutimma salatahu manzo Allah bai taba waigawa yace ma wani ya cika sallah yace wala yunqal zalika ahadun la ko da hadisi mai rauni ba a samu wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga wani ya cika ba a samu hadisi ba ko ba nan ba ma sannan abubakar ya zo bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan abubakar ya zama shugaba sannan umar ba'dahu bayan rasuwar sannan abubakar ya zama shugaba duk wani shugaba idan an zo mina baya cewa mutane ku cika sallah amma abin da zai baka mamaki shi sayyiduna umar ya zo cikin garin makka saboda haka da ya yi sallah mutanen makka suka bi shi da aka yi sallama sai ya ce ya ahla makka a cin musalatakum fa inna qaumun safar ya ku mutanen makka ku cika sallar ku domin mu matafiya ne saboda lokacin ai su riga sun bar garin makka din ba amma mina fa da aka je mina sai na umar yana salla mutanen makka sun bi su ma suna mina saboda sun tafi aikin hajji kasancewar wurin ba nisa amma bai sake gaya musu irin wannan kalmar ba don sun riga sun bar cikin garin makka wanda ya nuna in ka bar cikin gari ka zama matafi akan haka da ibn jami'a yake cewa don haka in ka ce wai sai mutum ya yi tafiyar kilomita 60 ko 80 babu wata hujja tsakanin makka da mina kilomita 7 a cikin garin makka sai na umar ya ce ya ku mutanen makka ku cika sallar ku don mun matafiya ne saboda mutanen maka ba su riga sun bar garin su ba amma ana isa mina sai na umar bai sake faɗa musu ba idan suna bin shi sallah bai wai gowa ya ce wani ya cika sallah ba ha zamar guyun an da bai ahli makka ama fati haka ma manzon Allah lokacin da aka zo fathu makka shekarar da Allah ya ba wa annabi nasarar makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dan yana cikin garin makka yana sallah shi ma manzon Allah ya gaya wa mutanen maka ku cika sallar ku mu mata hiyaji amma da aka ce mai na kaga annabi bai gaya musu ba illa dai a hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah a cikin garin makka ba lam yakun yusalli fi makka kamar yadda ibnu qayyim ya faɗa shi ma a wurin da suka yi sansani a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah shi da sahabbai ku duba muhimmancin riko da kasuru a maimakon cika sallah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin darajar sallah a ka'aba manzo Allah ya fi kowa sanin darajar sallah a ka'aba amma duk da haka bai ce wa sahabbai mu rika tafiya a ka'aba muna sallah mu dawo ba a inda suka yi sansani nan suka dinga sallah tsawon kwanaki hudu na har dai suka wuce mina na sallah sallar jam'i idan lokaci yayi balka ne yusalli bi manzilihi wato masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam a nan yake sallah abin da shi yasa malamai ke cewa kasuru tana da muhimmanci idan matafiyi yana cikin uzurinsa to wato kasurin shi ya fi masa muhimmanci akan wato sallah ta jami'i idan yana cikin uzuri amma idan baya cikin uzuri wannan ba larura ba ce shi yasa a lokacin da annabi yake cikin garin makka a fasu makka ya yi sallah da jama'a a masallacin ka'aba lokacin sai na umar yake shugabanci da ya zo cikin garin makka ya yi jam'i da jama'a a cikin garin makka amma ba sa cikin gari ba ba su ce bari mu je saboda mu yi kaza saboda falalansa mu bar wannan kasoro din ba musamman in aka yi la'akari da yawan sahabbai da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ce musu a rika zuwa ka'aba ana sallah gaskiya za a cutar da mutane saboda yawan jama'a din saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan yana sallah a wurin kawai sahabbai suna bin shi matsala ta biyar yana da kyau wato a yi talbiya yana da kyau a yi talbiya tsakanin makaɗin zuwa mina a tafiyar da za a yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka kuma idan ka tafi mina to ba a san ka bar wannan guri sai rana ta bullo washe gari wato shine abin da hadisin jabir yake karanta da mu domin jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla a zahar la'asar magariba isha'i asuba ba ma ka lura mu saboda sauri zaka ga wani ma a cikin dare yake tafiya arfa ba ruwansa da sallar asuba a mina shi bai san ya tsallake sunna katuwa ta manzon Allah ba kai hakuri kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ka yi haƙuri idan ka tafi aikin haji domin aikin haji ba aiki ne na daɗi ba ba aikin daɗi ba ne duk wanda ya aikin haji ya sani aiki ne na ibada kawai ba ba batun daɗi tare da shi illa daɗi na ibada ka yi haƙuri ka yi tafiya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nashi tafiya akwai hadisin muhammad bin bakar bakarin nisaqafi ya tambayi anas bin malik wa huma gadiyan min mina ila arafa akwai shekarar da anas bin malik ya yi aikin haji wannan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi wannan tabi'i muhammad bin abi bakr ne sakafi yake tambayan anas yace masa kaifa kuntum tasma'una fi hadha al-yawm ma'a rasulillah a irin wannan rana da ake baro makka a zo mina a bar mina a je arfa a bar arfa a zo mustalifa a bar mustalifa a zo mina a irin wannan lokaci me kuke yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ana ya ce kana yuhillu minna al-muhil fala yunkiru alai lokacin da aka fito daga makka za a tafi mina wani hailala yake hailala yake babu wanda ya kyamatar masa wani kuma yukabbiru minna al-mukabbir kabbara yake fala yunkiru alai wato annabi yana jin kowa yana yi wani ya yi kabbara wani ya yi hailala wani ya yi talbiya shi dai annabi talbiya yake amma wasu na yin eh, hailala wasu na kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsawatar ma kowa ba ya kyale kowa irin zikirin da yake yi ana dai tafiya kaga ya nuna cewar tsakanin tafiyar da za a yi tsakanin makka zuwa mina mina zuwa arafa arafa musdalifa dan wannan tazara da ake ya kamata kai zikirin allah ya kamata ka yi zikirin Allah hadisin yana sahih bukhari babu talbiya wa takbir idza gada min mina ila arafa yana sahih muslim babu talbiya wa takbir fi dhahabi min mina ila arafa wa qad aqarrahu sallallahu alaihi wa sallam ala zalik tunda annabi yayi shiru ya nuna cewa babu laifi amma me yafi dacewa talbiya labbaik allahumma labbaik saboda shi annabi bai bar wannan ba ba a ji yayi wani zikiri ba illa labbaik allahumma labbaik to kai riko da wannan shi dacewa kuma in mutum ya hada da wani nau'in zikiri wannan ba laifi bane akwai hadisin Abdullah ibn Umar wanda shi kuma yake nuna cewa ba ma tafiyar da ake tazara tsakanin Makka da Mina Mina Arfa Arfa Muzdalifa ba wannan tazara kawai ba hatta idan an je Mina din Abdullah ibn Umar yake kana yulabbi bil hajj yawm tarwiya a ranar wato takwas ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana talbiya hatta da aka je mina din annabi yana talbiya wanda hadisin yana muwatta na al-imam malik kitabul hajj babu qat'i talbiya fil umra malik yace akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib kana yulabbi fil hajj sayyidina ali idan aka tafi aikin hajji zikirinsa kenan labbaika allahumma labbaika ba zai bari ba hatta iza zagata shamsu min mai arafa qata'a talbiya sai rana ta gusa daga tsakiya sai rana ta gusa daga tsakiyar sama a ranar arfa sai sai na aliyu shuru saboda daga lokacin kuma addu'a za a yi ta zuwa lokacin da rana za ta buya amma kafin a kai ga wannan lokaci in ka samu sai na aliyu zikirin sa kenan wato ashe hatta a zaman mai din ma yana da kyau mutum ya rika talbiya al-imamu malik yace wa zalika wannan abu da abdullahi bin umar ya faɗa da abin da aka tabbatar sai na ali yayi fi'l ya ce eh, wa zalika al-fi'l alaihi al-amru alladhi lam yazal wato ya zama mutanen madina imam malik ce shi haka ya tarar suna yi yani istamarra alaihi ahlul ilmi bi baladina bil madinati an-nabawiyya mutanen malamin madina wannan ita ce fatawarsu kuma wannan ita ce fatawar abdullahi bin umar aisha wa jama'a wal akasarin malaman sunna suna cewa mutum ya rika yin talbiya amma yaushe zaka daina talbiya karshen talbiya dama idan an yi jifa ne sai an taho an yi jifa kaga kenan da zarar ka shiga harami zaka yi ta talbiya kamar sheshi ya zama zikirinka labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik in ka gaji ka tsaya amma kuma a dawo a ci gaba ba za ka daina ba sai an sako arfa an zo muzdalifa an dawo an yi jifa ta sai ka bari daga nan kuma kayi ban kwana da labbaika an zo ƙarshen sa amma nan akwai malama da ke ganin jifan farko lokacin za ka daina labbaika wasu kuma na cewa la sai ka gama jifan gaba daya idan ka gama shi ne sai a ce to ka gama labbaika kalbiya eh, mahallinsa ya kare mahallinsa ya kare sai matsala ta shida <coughs> matsala ta shida <coughs> ita ce hadisin jabir <coughs> ya mana ishara ya mana ishara da cewa ya kamata mutum ya kwana a mina kada ya ce ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a zahar la'asar maghrib isha ya yi sallar asuba da yake ne wato jabir yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana amina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana a mina saboda haka wannan musahabi wato yana daga cikin sunna ga wanda ya tafi aikin hajji ya yi kokari ya kwana a mina da shi ne abin da ya tabbata akwai <clears throat> hadisin da ya zo a sunan abi dawud sunan tirmidhi المسند الإمام أحمد المستدرك الإمام الحاكم حديث عبد الله بن عباس <clears throat> كما رأينا أكثر حديث جابر عبد الله بن عباس فيما يفدا يتي صلى النبي بمنى خمس صلوات صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات النبي صلى الله عليه وسلم يأي صلى لي قدابير أمنا idan aka ce an yi sallah biyar an kwana ke. akwai hadisin abdullahi bin umar shi ma kana yuhibbu idza istata'a an yusalli adh-dhuhra bi mina yawm at-tarwiya wa dhalika anna rasulullahi salla adh-dhuhra bi mina abdullahi bin umar yana so idan ranar takwas ga wata ta zo ya fita da hanci. kamar yadda mazan Allah ya fita daga makka da hanci. inda suka yi fasa ya isa mina kafin azahar kamar yadda mazan Allah ya isa mina sallallahu alaihi wasallam ya sallan azhar amina ina muwadda na imam malik da sahihu ibn kuzaima babu waqtil ghuduwi min ila arafa akwai hadisin abdullah bin zubair shima wadannan duk sahabbai matasan sahabbai abdullah bin umar abdullah bin abbas abdullah bin zubair duk sun ba da labarin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa min sunnatil hajji an yi salliyar imamu suhura wa ma ba da hawa fajira bi mina yana daga sunnar aikin hajji ba a ce farilla ba sunna wato ya kamata ne idan ka tafi aikin hajji kai haka ka yi kokari ka kwana a mina ka yi kokari ka kwana a mina annabi sallallahu alaihi wasallam a mina ya kwana ya yi ibadarsa a ina annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sauka lokacin da aka tafi mina <clears throat> idan ka je mina wurin jifa ba ka ga wani babban masallaci a gefe baya buya ga duk wanda ya tafi wannan wuri saboda yana da girma ana kiransa masjidul khaifi masjidul khaifi wannan kwarin shi ake kira alkhaif kwarin ne ya gangara har ya makka wannan kwarin shi ake cema kai masjidul kai a daidai wannan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi mai sansani kuma a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah har ma aka samu hadisin abdullahi bin abbas wanda ya zo cikin uh, sunan kubra wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salla fi masjidil khayf sab'una nabiyya wannan masallacin annabawa saba'in sun yi sallah a cikin shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake minhu Musa alaihi salam daga cikin su akwai annabi Musa Hadisi yana sahihu targhib hadisin hadisi na 1127 saboda haka wurin yana da falala shi yasa sallah a gurin yana da wahalan gaske in ka je zaka samu mutane sun cika sun mamaye wasu ma'anan suke kwana saboda kasancewar a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa tanti <clears throat> damansa almuhajiru na hagonsa al'ansa sai aisha take ce mar mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ala nabni laka baitan yuzilluka bi mina ya rasulullah ne ya hana <clears throat> a yi maka gini a gina maka gida a nan mina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba. minan munahu man sabaka shi mina wato wuri ne da allah ya kyale shi mallakar duk wanda ya riga zuwa in ka riga zuwa to wurin ka ne shi yasa kake gani har yanzu ba a sayar da mina ba in ban da haka da laraba wannan duk sun saye gudu da haidai ka je ka fada wani hotel a ringa makwatance a ce to me ta ƙarƙashin wannan hotel ne da aka yi abin nan shi yasa ga tsarin gurin yana tanti har zuwa yau wanda yana daga cikin taimakon da Allah ya yi wa musulmai da kimfahat bisa ga don a zamanin sa aka yi wannan tantuna waɗannan tantuna kuma hakika an yi kamanta saboda ba a sai da gurin ga 'yan kasuwa ba illa dai akwai tantuna masu tsada ba shakka akwai tantuna masu tsada amma dai suna na a matsayin tanti sai dai ka kama haya ko ka kama haya ka tafi ba mamaki ba in ka zo wannan tantin ba kai zaka shiga ba kaga ya bai saba ma dai hadisin manzon Allah ba wanda manzon Allah ke cewa mina munahu man sabaqa ita mina wurin tsugunan raƙumi ne ga wanda ya riga zuwa in ka riga zuwa to wurin ka in ka tafi wani kuma shiga kaga ya nuna guri ne da ba za a bar shi mallakar kowa ba a kyale saboda idan aka yi haka in aka kyale aka gina to gaba ɗaya wurin wato zai ɓace ibadar gaba ɗaya da ake gurin za ta ɓace to sai zama allah ya taimaka su shugabannin ya zama sun kamanta aiki da hadisun annabi sallallahu alaihi wasallam ana mina wanda aka samu hadisin yazid bin aswad wani sahabi yace shahidtu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'an nabiy hajjatahu yana daga cikin waɗanda suka halarci aikin hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sallaitu ma'ahu salatas subhi mun yi sallar asubahi tare da manzon Allah fi masjidil khayf a masallacin al khayf wato a daidai masaukin manzon Allah kenan a Mina falamma qada salatahu wal harafa manzon Allah ya gama sallah ya juyo فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلي معه sai ga wasu mutane guda biyu ba su yi sallah ba manzo Allah sai ya ce alayya bihi ma ku zo min da waɗannan cewa ku zo min da su sai mutane hankalin su ya tashi sai suna bari jikin suna rawa wala aka zo da su faji abihi ma tur'adu fara'isuhuma aka zo da su gaba annabi sallallahu alaihi wasallam jikin na bari saboda sun razana ka duba irin wannan taro da aka yi mutane sun fi dubu ɗari a ce ga shugaban ya ce a kawo ka kaga za ka ɗauto idan laifi ne fa na shiga uku to wannan shi ne barazana su har suna bari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mana'akuma an tusalliya ma'ana me yasa ba sallah tare da mu ba fa kala sai suka ce ya rasulullah inna kunna qad sallaina fi rihalina ai mu mun riga mun yi sallah a tantunan mu tantunan mu mun riga mun yi sallah kada sai manzon Allah yake fala ta fa'ala to ku daina haka idza sallaitu ma fi idza sallaitu ma fi rihalikum idan kun yi sallah a tantunan ku a inda kuka yi zango ba laifi bane amma a taitu ma masjid da jama'a idan har kuka iya isowa masallacin da jama'a suke jam'i fa salliya ma'ruf sai kuma ku sake shiga ayi sallan da fa inna na nafila saboda zai zama nafila gare shi annabi ya karantar da su hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisin gari biyar da saba'in da hudu wanda mun karanta a littafin bin gulmara <clears throat> wannan ya nuna cewar ba dole bane idan kana mina sai ka taho masjidul khaifi kayi sallah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun yi sallah a tantunan ku ashe inda kake tanti kuna iya jam'in ku maza Allah ya haiki idan aka ce kowa zai taho masjidul khaifi yayi sallar jami'i wahala ce za a sha za a ba mamaki a samu turmutsi wanda za a kai ga mace mace saboda haka maza Allah yake ba laifi bane ku yi sallah a tantuna ku amma in kun iya isowa masallaci kuka taras ba a yi sallah ba ku sake shiga a yi sallar da ku ta zama nafila kuna da kuna da riba akai hadisin ya taho da riwayoyi da dama wanda yake nuna cewa abin da aka fi so hatta ga shi shine halattar jam'i hatta ga matafiye yana da kyau ya zama yana halattar jam'i saboda ai mutanen da ke mina matafiya ne amma kuma a hakan annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar sallar jam'i ba sai matsala ta karshe ita ce hadisin jabir yana nuna mana cewar babu wani daga cikin sahabban manzon Allah wanda ya tafi mina kafin ranar takwas ga wata babu kuma babu wani sahabin manzon Allah da ya wuce arfa kafin ranar tara ga wata Allah ya samu gani wanda akan haka al imamu nawawi ya yi sharhin hadisin Jabir yana sharh sahihi Muslim juz'i na 8 shafi na 180 yace wa fi haza, in ka lura da bayanin Jabir bayanu anna sunna Allah ya taqaddama ahadun ila mina qabla yawmi tarbiya hadisin Jabir yana nuna mana cewa kada wani ya tafi mina kafin ranar takwas ga wata kada wani ya tafi mina kafin ranar takwas ga wata takwas ga wata sai hanti kai kokari ka isa mina sai al-Imam an-Nawawi ya ce wa qad kariha malikun zalika al-Imam Malik ya kyamaci haka amma wa qala babu salaf daga cikin magabata akwai waɗanda ke ganin la ba'sa bihi babu laifi babu laifi idan akwai uzuri idan akwai larura to babu laifi idan mutane sun tafi na kafin ranar takwas ga wata kamar misali yadda yake aukuwa a yanzu kenan saboda yawan mutane wa mazhabuna annahu khilafu sunna al-imam an-nawawi yace to koda an samu wanda yace babu laifi mu dai mazhabar mu ita ce an saba ma sunnar manzon Allah anan muka tsaya kuma haka ne ko da akwai larura an dai saba ma suna ko al nawa ya ce mu dai an saba wa suna wannan ita ce fahimtar mu wa fihi bayan an sunan ihda eh, akwai sunoni da yawa wanda suka zo cikin hadisin Jabir wanda al nawa ya yi magana a akai yace dai daga cikin su annar rukuba fi tilkan mawatin afdal min al-mashi in kalura Jabir ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau abin hawa yadda lafazin hadisin ya zo فلما كان yau التروية توجهوا ta منى ila mina رسول الله manzon Allah ya hau abin hawa da yake karantar da kai kasan akwai wanda in ya tafi aikin hajji yana ganin gwaninta ne ya dinga tafiya a ƙasa ai a ƙasa za mu je mina a ƙasa za mu arfa a ƙasa za mu dawo bai san wahalalle ne ba manzon Allah bai haka ba ba gwaninta ba ce idan Allah ya sauwake maka to ka karbi sauƙinsa wannan shine gwaninta al-imam an-nawawi yace wannan ya karantar da mu cewar mutum ya tafi aikin haji yana kan abin hawa ya yi mutum ya tafi yana taka musamman a irin wannan taro ba mamaki ka bata ba mamaki wani abu ya same ka wanda ana buƙatar agaji bayan da za a yi agaza ma ta za a agaza maka domin za ka samu mutumin da bai jin yarenka ba ka jin yarenka in ka shiga yanayin neman taimako ya za ka yi wani ko turancin bai ji wallahi sai ka tafi wannan guri za ka gani don haka mai na wurin bata abin da ya fi dacewa gare ka shine ka rika kusantar yan uwa kuma ka hau abin hawa yadda manzon Allah ya hau kama annahu fi jumlati tariq afdal min al-mashi hada huwa sahih fi suratayn anna afdal ka hau abin hawa shi ya fi dacewa Um, yana cewa ko da za ka samu wata fahimta da ake cewa Imam shafi ya ce tafiya a kasa fi ya ce wannan kaunin ba'ifin eh, maganar tana da rauni jingina ta da limamu shafi saboda haka Jabir yana nuna mana cewar mutum ya hau abin hawa lokacin da ya tafi aikin hajji shi ya yafi dacewa kuma hawa abin hawa din nan ba wai a wuri guda ba al-imam ce a yace al-afdal fi jumlatil hajj ar-rukub illa fi mawatin manasik illa wurin da ake ibada ne kaɗai ba a so ka zauna kan abin hawa ba misali idan an je makka za yi tsawaf a ƙasa amma tafiyar ka zuwa makka din fa ka hau abin hawa fi dacewa idan an je mina tsakanin maka zuwa mina ka hau abin hawa amma idan an tafi mina eh, a zaman mina da aka yi da irin zikirori da za ka yi saboda mutum zai rika yin al'adkarun mutulaka saboda ana cikin kwanaki goma na farkon zulhijja wanda Allah subhanahu ta'ala ya yi magana a kan kwanaki ne da ya kamata a rika yin zikirin Allah subhanahu ta'ala wannan zikiri kaga ba wai akan abin hawa za ka yi ba ya ba da misali da arafa idan an tafi arafa tsakanin mina da arfa ka hau abin hawa amma idan an je arafa fa ka sauka ka yi ibadar ka a filin arfa a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akan abin hawa kamar yadda za mu kawo bayani a kai ya ce amma tsakanin mina da arafa ka ce za ka taka wannan ba sun da wata rajin bai ba wasu na tusani an yi salliya bi mina hadihi salawatin khams al'imam nawa ya ce suna ta biyu ita ce ka yi sallolin nan guda biyar a mina na uku fa an yabi ta bi mina hadihi laila ka tabbata ka kwana amina a wannan daren ya lailatu ta fi min zulhijja ita wato daren tara ga watan zulhijja wa hadal mabit sunnatun laita bi rukunin wala wajibin amma kwana da aka ce ayi amina sunna ce ba wajibi bane ba dole bane sunna ce ko da mutum zai bar kwanan misali daga makka sai ka wuce arfa kawai ba laifi saboda aisha Allah ya kara mata yarda ba ta zo minan ba ma sai bayan dare ya raba abinda ya rage lufi guda sannan ta iso yana cewa da anna aisha ta kallafa lailatar tarwiya ba zahaba sulusan lail sai da kashi biyu na ukun eh, wato dare ya riga ya wuce kafin aisha ta zo mina kaga ya nuna an ma shiga washe gari kafin nan aisha ta iso mina don haka kwana a minatin bai zama dole ba inda mutum bai kwanan ba bai zama bai shafan aikin hajjinsa ba a cewa sai ya yanka rago ko wani amma dai bai dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba don haka malamai suna kyamatar mutumin da zai wuce arfa kai tsaye amma don ka wuce arfa din baka zauna amina ba baya taba aikin hajjinka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abin da daidai Allah ya gafarta mana kuskure